'Yan kwanaki ne dai suka saura a gudanar da babban zaben gama gari a Najeriya, to sai dai kuma a sakamakon yadda yanayin siyasa ke gudana a halin yanzu a ƙasar na yadda 'yan siyasa ke ci gaba da hurice-hurice na tsoratarwa da kuma firgitarwa wanda kuma hakan ka iya haifar da tashin hankali tsakanin 'yan kudancin Najeriya da kuma 'yan arewacin ƙasar jama'a da dama dai musamman 'yan arewacin Najeriya da ke gudanar da harkokinsu na na yau da kullum a kudu ɗin suna yin ƙaura wadda yake ta dole ce zuwa gida arewacin Najeriya bisa zargin cewar akwai fargaba na yadda zaɓuɓɓuka ka iya zuwa cikin tashin hankali na kuma samu zantawa da su 'yan asalin arewacin Najeriya da ke ƙoƙarin barin kudu ɗin zuwa gida arewacin ƙasar ko menene dalilin su? Sunana magaji Maiduguri. To yanzu ah, ga ka cikin mota ina za ka tafi? Ina so gidan koma gida. Me yasa za ka tafi gida? Saboda rikice rikice da ake tsoro na siyasa yan uwan mu wanda muke tare a nan dai suna tsorata da mu su a kashi uku su kashi biyu da sun riga da sun tafi so cikin Maiduguri na dosa saboda can yan uwana suke kuma Allah da can ba abin da zai iya faruwa sunana alkasin hamus wajen fargaba ce take cikin zukatan ku har yasa kuka yanke shawarar tafiya gida ba za ku yi zabe a nan kudu ba fargabar da muka sa mutanen da muke garin nasu tare su ne suke magana cewar rikici za a yi a wannan zaben shi yasa mu muke fargaba kuma da iyayenmu wanda suke tare da mu suke mu koma arewa Duma dai yan kudancin Najeriya da suka kwashe shekaru da dama suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum a arewacin Najeriya suna ci gaba da komawa gida kudu din domin fargabar zaɓe. Sunana Samson Simon. Eh to fargaba dai akwai din yanda siyasar Najeriya take tafiya yanzu a gaskiya dole zukatan mutane su tsorata din a yanda yan kudu suke magana yan arewa suke magana kuma gashi nan ga issue na insecurity a Najeriya. Mala Haruna ma'aikaci ne na kamfanin manyan motoci na GUO a birnin Onitsha kuma ya min ƙarin haske a kai na yadda suke loda motoci a wannan ɗan tsinken lokaci. Kamar mutum nawa wannan mota take ɗauka? Tana ɗauka mutum hamsin da tara. To kamar ya za ka bambanta yadda kuke loda mutane da da yanzu? Eh da yanzu kam akwai akwai bambanci saboda yanzu mota ta ɗara kuɗi da game da da. Da muna ɗauka dubu hudu da ɗari bakwai yanzu kuma muna ɗauka dubu biyar da ɗari ɗaya har zuwa dubu shida. Kuma misali tafiye-tafiyen da 'yan arewa ne suka sa a cikin zukatansu ne shi yasa kuɗin mota suka kara ko kwa wani abu ƙasa. A'a saboda wannan tafiyar ne ba wai saboda wani abu kasa ba ne saboda kowa yana kokarin ya samu ya je ya kai gidansa lafiya. Da hakan kuma na ji ta bakin nurin rundunar 'yan sandan jihar Rivers kan irin matakan da suke ɗauka domin kiyaye dukiyoyi da rayukan jama'a a lokacin zaɓe. Ahmad Kidaya Muhammad shine mai magana da yawun rundunar. ka ga dai kamar da su al'umma da suke barin wani bangare ko wani sashe na kasa wannan suna da iko su yi tafiyan su ba za mu hana su ba wata amma ne abin da muke son ka tabbatar musu ba shine akan cewa mu mun shiryawa ga harkan zaben nan mana ba komai za mu fito a fili mu fada muku ba don saboda in muka fito muka faɗa ke zai zama kamar takan cewa muna yin dinki ne wani suna warware shi da mana shiri iya gurgudo shiri mun shirya wa lamura. tari dai zaɓuɓɓuka a Najeriya musamman na gama gari kan zo ne ciki da fargaba sakamakon yadda 'yan siyasa ke amfani da addini da kabilanci wajen tallata kansu Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya